kamar yadda Allah ya gadar an gama lafiya kuma mu nasara wato abun godiya ga jama'a da suka saya suka bani goyon baya dari bisa dari kuma da Allah ya mana tamako har muka samu nasara wato da na yi wannan aikin da na yi duk a kasar imo eh, basamu samu ensisi bakuna kobo kya gavumenti na, na, na, na, na, na sama wato federal government amma yanzu da allah ba buhari shi ne shugaban kasa kuma muna fati da shi to an gama magana insha allah za a samu cin gaba a kasar imo haka kuma gwamna rochas okorocha da ke zaman zababben gwamnan jihar ta imo ya kara da cewar Abu da muka sa gaba abu da muka cewa yanzu magana aiki ga matasa maganan gona to maganan factory shi za a yi yanzu a shekara hudu da ta wuce zancen gina makarantu na yi na yi makaranta ta ke dubu dari hudu da wani abu na yi asibitoci mai gado dari 27 na yi hanyoyi iri-iri na ba da makaranta kyauta yanzu ba biyan sisi a makarantu da suke a imo state da primary da gaba da primary da university duk yanzu ba biya sisi ba biya komi kuma duk wani an gama amma yanzu damuwa ta ne ya matasan nan da suna yawon banza a titi ya za a samu musu aiki shin me kake yi a matsayin ka na zababben gwamna yadda za ka jawo jam'iyyun adawa a zo a gina imo yanzu abin da yi dai ita ce kasan mulki in ala baka mulki ba taka ba ta kowa ce kuma kana siyasa dama kana fati da ka gama aka zabe ka a hanyar fati to ban haka fa ka shiga ainihin shugabanci kuma shugabanci da za a yi ba lalle sai fati daka ba yanzu na shugabanci ko pdp da abga da apc duk suna kakashe da yanzu ba a yi wani son kai ba cewa wani su ma dai yan asalin jihar ta imo sun bayyana ra'ayoyinsu game da sabuwar gwamnatin gwamna wole rochas okorocha kamar haka i'm happy i'm happy rochas has done many things for us wannan kuwa da bata ambaci sunanta ba tana cewa ne ina farin ciki ina farin ciki akan nasarar da gwamna Owole Rochas Okorocha ya samu kuma gwamna Rochas ya yi muna abubuwa da dama saboda haka muke son ya ci gaba. My name is Adobina Okoro. I thank God for today and I want to tell our people to encourage him in this second term so that he Yana cewa ne sunana Obina Okoro. Ina godiya ga Allah kuma ina son jama'ar wannan jiha su ci gaba da baiwa gwamna Rochas Okorocha goyon baya a wannan mulki karo na biyu Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya. Oh, <laughs>